sai ku subscribing ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kadai za mu fara saka muku wannan katatan shirin dan waye amma ki sani ba abokin bikin nan ba DJ yau ba eh an ji jara ba DJ a'a wane ne anan an ji jara baga ya mutuwa ya ba na bukata a girmama ni to ba bukata nake wai sai ka girmama ni ba yauwa kuma bari in gaya maka gaskiya ba ƙaunarka nake ba ba na ƙaunarka ba na son ka in gaya ma gaskiya yawa me is ni duk wanda ba zai bani ba me ranar sa, tun mutumin da ba zai taimake ni sanda nake buƙatar taimako ba me zai min in gaya ma gaci mun riga mun samu wanda za mu bata alaji za mu bata alaji babba shi yake mun wahalhalu har ka zama mutum wai yau kolo kolo ya zama mutum kar fa ka manta fa sanda ka zo nan fa a rima house ka zo fa da jakarka kana neman wai ina yan filafilai yan filafilan ma baka iya faɗa ba salamu alaikum jama'a da Allah nan ne wurin yan fil wa yau ka zama mutum hacca kake ka ba harka ka daɗe ba ka bari ba barin gaya ma gaskiya to banda abinka ai mutunci ya fi komai mutunci ya fi kuɗi don ba na baka wani abu ai ba shi ne nuna ina ganin ka ba ko an ji jara ko da ba na baka komai akwai girmamawa tsakaninmu da kai a matsayina na wanda zai auri ƙanwaka. ke zo ki wuce to bari in gaya ma hmm. ba za mu baka ba insha Allah ba za ka aure ta ba amma baka sani aure kaddara ne idan Allah ya kaddarta ni zan aure ta wallahi baka isa kana barin gaya ma na riga na san komai muƙaddari ne daga Allah ni jahili ne kaga na san ƙawa'idi, na san ahalari na san ishmawi na san iziya na san arsali na san baɗili, na san sarmagandi na san ibn maja na san qira'atul musawwara barin gaya ma kar ka dauken jahili kuma tun daga kan waman yuslim waman yaqani tilkar rusulu qala ma awalam yara subhanallazi na san komai yawa ka kamanta fa kolo kake gaya wa kaga na fi ka sanin wani sai me sa din na sani ka saurara mana kai ka san ilimi amma baka amfani da shi irin ku ne kuke fakewa da abiya dan fara ku shiga ku yi ta wa mutane kuna zagiya kuna zagi eh. ilimin naku na banza ba ku amfani da shi ka eh. eh. ce ka sani amma ba aiki da shi eh me kan angulu ka fara can me kan angulu an yi teba an yi teba ba ba za mu ba kanwan mu gardi gardi kolo ba sangandali sangandali sangandala ɗan uwa yau ga gardi yau ga gardi ɗan uwa ke mi gardi ɗan uwa sangandari na gajiya kuna nan kalau to madalla ai da ni ce ma zan je har ofis ɗin dai kuma sai Allah ya sa ka shi kazo wallahi Allah to alhaji magana ce za ta yi daɗi ba za ta yi daɗi ba amma ba yadda za a sai haƙuri magana ce akan yarinyar nan a sama'u to yarinya dai ba yadda ba a yi ba ta dage dai ta ce ita dai gaskiya ba ta son wannan lamari eh? Eh, eh a sama'u ba a ɗan su dai take so ita shi take so ta aura ba ta so a aura mata kai to ka san yaren yanzu ka haife su ne baka haifi halin su ba gaskiya ba ka mutum tilas ba gaskiya ka yi ɗawainiya amma dai Allah ya saka da alheri ai hakuri Allah ya baka wanda ya fita ita ma kai ma Allah ita ma Allah ya bata wanda ya fita ba komai nagode dan Allah ai hakuri yawa a gaida gida nagode madalla a gaida mutan gidan yawa